الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الهمة هل ينسو cikin wannan babi mai girma babi na bauta ga Allah madaukakin sarki mala yana cewa daga cikin wato matakai na iyaka na abudu wa iyaka na sa'in akwai wato mataki na himma shine ƙwazo da kuma dagewa a matsala sallallahu alaihi wasallama ya kasance na neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga kasala da gazawa wanda shine kishiyar himma ya ce in ya hudu duka min al'ajazi wal kasar yana neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga gazawa da kuma kasala wanda waɗannan abubuwa sukan yi ma mutum illa sukan don kwafar da mutum sukan hana shi cimma abin da yake nema a wajen Allah maɗaukakin sarki to shi yasa mala ya kawo wannan babi na himma ma'ana ƙwazo da kuma dagewa ya ce wa قال يتي وقد bi صاحب المنازل بقوله تعالى ما زاغ ma وما Abin abinda malam ya kawo a wannan babi na himma shine wato faɗin Allah maɗaukakin sarki ma zagal basaru wa ma wannan kuma aya ce da Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labarin annabinsa sallallahu alaihi wa alihi lokacin da aka yi mi'iraji da shi Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa mafi girman ayoyinsa da Allah ya ce la qadra amin ayati rabbihil kubra to a wannan wato mataki da manzala sallallahu alaihi ya kai ya kasance inda aka umarce shi da tsayawa da kuma kallo haka ya tsaya ya haƙura ya jajirce tare da himma babba idan shi bai kauce daga inda Allah maɗaukakin sarki ya tsaida shi ba shi yasa wanda daga cikin malamai yana cewa wannan yana nuna cikan ladabi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Da ya ce ma za ka wa ma tsaga idan shi ko ganinsa bai kauce ba sannan kuma bai wuce iyakar inda aka tsaida shi ba kamar mutumin da ya shiga sallah ne a ce yana juye-juye yana waiwaye-waiwaye kaga wannan yana bata mishi kyawun sallarsa mai cikan sallah ne wanda yake kafa idansa waje daya inda aka ajiye shi to ya yace wa amma wajhu tasdilil himmati biha fa huwa al-isharatu ila anna himmatahu ma ta'allaqat bi siwa mashhudihi wa ma uqima fihi walau tajawazathu himmatuhu latabi'aha basaruhu yake cewa alaka ta wato gabatar da wannan aya a cikin wannan babi na himma ko kuma ka ce kwazo shine cewa himmar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko tunaninsa bai damu da wani abu daban ba idan ba abin da ya kai shi ba shine wato saduwa da Allah maɗaukacin sarki da kuma ganin ayoyin Allah maɗaukacin sarki kenan idan mutum yana cikin wata ibada mai girma wani abu bai ɗauke masa tunaninsa daga wannan ibada In dai yana da cikakkiyar gima yana da dagewa yana da ƙwazo, wannan abin da ya sa a gabansa shi ya kamata ya samu wani tunani ko wani abin duniya bai kamata ya dauke masa tunaninsa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yazo cikin hadisai in ya shiga cikin sallah cewa idanunsa bai kauce ma wato wajen da yake kafa goshinsa domin sujjada yana nuna baya juye-juye baya waiwaye-waiwaye baya kallace-kallace yakan tsaya ne ya nutsu ya ba da dukkanin tunaninsa ga mahalicinsa Allah maɗaukakin sarki kuma wannan ita ce cikar himma don mutum ya sa himma a gabansa abin da yake gabansa shi yake yi Ba ya tunanin wani abu daban in ba wannan ba yakan tsaya ne ya nutsu ya dage ya fuskanci abin da yake ne abin nemansa wannan shi ne cikar himma ta bawa a wajen Allah maɗaukakin sarki cewa idan da a ce manzala sallallahu alaihi wasallam tunanin shi yana kan wani abu daban to da lallai ganinsa ya tafi zuwa ga wannan abu to amma dai inda aka tsaya shi nan ne ya tsaya kuma wannan abin bai rikita shi ba bai rudar da shi ba bai sa shi ya dimauce ba ba kamar wannan annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce ya kalli wannan dutsen ko ce unzur ila aljabal annabi Musa bai iya kallon dutsen ba amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya kalli mala'ika Jibril wanda ya fi dutse abin mamaki tunda da ya kalle shi a farfajiyan sama ya ga cewa ya cike ko ina da ina gabas da yamma da arewa ya daga kai shi yake gani kuma yace wannan ita ce halittar kuma yana da fuka-fukai har guda 600 to har ya tsaya ya iya kididdige fuka-fukan mala'ika jibril guda 600 wannan wai abin mamaki ko abu ne na mamaki yanzu aka ce ma a ajiye maka za ka kirga fuka-fukanta za ka kai guda nawa kafin ka kirga da wahala ai ko kuma kila ba su wuce guda hamsin zuwa sittin ba to amma haka ya kalli mala'ika jibril kuma bai ji wani fargaba ba Hakanan nan kuma yake kallon abubuwan da ya kalla a cikin wannan dare na ayoyin Allah maɗaukakin sarki duka ba su firgita shi ba haka ya kalli wannan itaciya ta fidratul muntaha bai ji tsoro ba bai razana ba Hakanan nan ya ga azabar da ake ma 'yan wuta wannan bai firgita shi ba alaihi salatu wassalam sau da haka ya ga ayoyi da yawa na Allah amma saboda abin da ya kai shi kenan bai ɗauke tunanin shi daga wannan abin ba a kan shi yake akan shi ya tsaya ya ce, wal himmatu fi'latun min alhammi." hammi an an ce himma wato an tsakuro ta ne daga alham shine yunkurawa da mutum ya dage da yin wani abu wa huwa mabda'ul irada shine mafarin idan mutum yana da nufin zai yi wani abu ko yana da kudirin wani abu walakin khususan bi nihayati al-iradati falhammu mabda'uha wal himmatu nihayatuha dan haka alham yunkuri shine mafarin himma din wal himmatu nihayatuha in ka kai ga himma ta kure wannan yunkurin da kai ka kai abin da zaka cimma yasa ko mumini ne yake neman wani abu a wajen Allah madaukakin sarki bai gazawa har sai san da ya samu wannan abin inda ake mumini yana gazawa da mumini da yawa sun daina sallah ai kullun muna roƙon Allah madaukakin sarki ihdinas siratal mustaqim kaga idan babu himma babu kyakkyawan niyya wani zai ce shi fa ya gaji da roƙon Allah wannan abun ba a karewa ne ai siratal mustaqim din shine ka rayu akan wannan tafarki ka mutu akan sa a tashe ka akan sa kaga ko bai da ranar karewa sai ran da ka mutu sai ran da ka mutu to kaga wannan himma ce za ta sa mutum ya ji bari ya yunkura ya je ya roƙi Allah madaukakin sarki wannan shiriya din himma ce mai girma za ta sa mutum ya tashi ya tsaya yana roƙon Allah maɗaukakin sarki bai tunanin duniya ya sa duniya a bayansa ya fuskanci Allah maɗaukakin sarki wannan himma ce ƙala Malam yake cewa wa samitu shaikhal islam ibn ta rahimahullah ya ƙolo fi ba'abil asarin ilahiyya ya ƙolo Allah ta'ala malik cewa ya ji shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yana faɗa a cikin wani abu da aka rawaito daga allah maɗaukakin sarki yana cewa inni la buru ila kalamil hakimi inni la anzuru ila kalamil hakimi wa inna ma anzuru ila himmatihi Allah maɗaukakin sarki yana cewa ni fa bana kallon zancen mai hikima a lokacin da yake zance ina kallon aikin sani yanzu za ka shekara kana ma mutane wa'azi amma ba ka fitowa sallar asuba ina amfanin wa'azinka babu ko shi ne kullum mai karantarwa kullum mai wa'azi nan a makabarta ya tashi ya wa'azi a can ya yi wa'azi a can ya je ya wa'azi amma an zo a asuba ba a gane shi kaga wannan himma babu ita aiki ko abin da yake harshe ya saba ma abin da ke cikin zuciya an gane ko ƙala mala yake cewa wal'ammatu ta ƙolo ƙimatu kullum ri'in ma yustinu cewa ɗokacin mutane mafi yawancin mutane suna cewa ƙimar mutum shine wato abin da ya kyautata wal khassa keɓaɓɓun bayan Allah kuma suna cewa ƙimatu kullum ri'in ma ya tsulubu yuridu an na ƙimata mar'i himmata huwa matsalabahu suna cewa ƙimar mutum matsayin mutum shine abin da yake nema abin da yake nema shi yake nuna matsayin wannan mutumin wannan bawan Kala sahibul manazili alhimmatu ma yamliku al-inbi'atha للمقصود انبعاث للمقصود صرفا لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها yake cewa himma dai ita ce yamliku ma yamliku al-inbi'atu lil maqsud abin da yake wato mallaka mata yunkuri da abin da kake nema wannan shine himma Allah yana cewa walladina jahadu fina wanda suka dage a cikin wanda yayi yunkuri yayi kwazo ya dage me Allah ya alƙawaranta musu lanahdiyannahum subulana kana kwance kawai ba za ka samu aljanna ba kana kwance kawai ba za ka samu ƙarin imani ba sai ka tashi kayi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce i'malu ku yi aiki fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu kowa za a sauƙaƙe masa abinda wato Allah madaukakin sarki ya halice domin shi da haka dole mutum ya tashi yayi himma ya yi aiki ai waɗanda suke tsere ma mutane suna tserewa ne da ayyukansu ai da dadewansu da kwazansu da ibadarsu da neman kusancinsu ga Allah maɗaukakin sarki sai su ga sun kai ƙololuwan daraja amma ba zai yiwu kana neman aljannar Allah ba sannan kuma ba ka aiki don wannan aljannar kaga ba za ka same ta ba haka mutum zai tashi ne ya dage ya yi aiki din to sai ya samu da haka yake cewa ai ya saule alaihi kastila ilmaliki alal mamluki da haka himma tana mallake mai himmar ne kamar yadda sarki yake mallakan bayinsa shi yake da iko da su haka wannan himma ne ita ce za ta dinga zunkuɗa ka ita ce za ta dinga tunkuɗa ka ita ce za ta dinga zaburar da kai da ka ji an ce akwai abu ka za ka ga ya zan yi na same shi ya zan na samo wannan daraja ɗin an gane ko wa sarfan ai khalisan sarfan wal abin nufi yace anna himmatal abdi ke yake cewa himmar bawa idza ta'allaqat bil ta'ala idan himmar bawa ta ratayu da Allah maɗaukakin sarki tunanin shi ya samu abin da ke wajen Allah talaban yana mai nema sadiqan yana mai gaskiya khalisan yana mai tsarkake zuciyarsa mahban mala yake fatilkal himmatul aliya wannan ita ce himma mai girma ya zama abin da kake nema a wajen Allah qala allati la yatamalaku sahibuha ay la yaqdiru ala almuhlati wa la yatamalaku sabruhu ma'ana bai baya sakaci kuma baya iya haƙurtar da kansa saboda me saboda abin da yake kwaɗayi a wajen Allah ya mamaye zuciyarsa li galabati sultanihi alaihi wa shiddatu ilzamiha iyyahu bi talabi al saboda neman abin da yake nema wala yaltafitu anha ila ma siwa ahkamiha baya kallon wani abu wanda ba wannan abin da yake nema ba da haka mutum yana neman abin da ke wajen Allah ne ya dage kuma da neman wannan abu Allah ya ce wallazina tadaw zadahum hudan waɗanda suka shiryu suka bi farkin shiriya Allah zai ƙara musu shiriya akan shiriyar da suke da ita haka wanda ya dage ya ba hanyar shiriya zai samu shiriya wanda kuma bai dage ya nemi hanyar shiriya ba ba zai same ta ba ko da Allah ya sa shi cikin shiryarin bayi sai ya tashi ya yi aiki Allah ce fa amma fa amma man a'afa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra ko wanda ya gaskata ya bayar sannan ya tashi ya yi aiki ana zai sauwake masa hanya da dinga ganin hanyar da sauki yanzu wani danya da safe ya karanta ma izu goma bayan sallar alfijir bai dauke shi aiki mai wahala wani kuma ya karanta ma aya biyar ko goma bayan sallar alfijir ya fi komai wahala a wajensa saboda babu himma bai tunanin me zai samu a cikin abin da zai yi haka nan wanda zai yi sallah raka'a goma a kowane dare bai ganin wahalarta wani raka a biyu tana ba shi wahala saboda me saboda himmarsa ta yi ƙasa wanda kuma himmarsa ta yi sama ya san abin da yake nema a wajen Allah yana ganin a goma ma ya gaza yana gani ya kamata a ce ya fi haka to wannan himma ce kuma kyauta ce daga Allah domin duk yanda ka toka idan in ba Allah ya hore maka ba ya huwa ce maka ba ba za ka iya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah maɗaukakin sarki eh, yana neman tsarinsa daga kasala da gazawa domin su ne kishiyar himma yawan an ce kasala ta mamaye mutum ba abin da zai iya yi kana zaune sai a kira sallah ga ruwan alwala a gabanka ga komai har a shiga sallan nan ga mutum bai tashi ba har a yi raka a a yi raka a biyu wani har sai an idar da sallah ya ce to bari mu yi anan a wannan bai ɗauki himma ba ko ka samu mutum ga ranar juma'a duk da falalarta da alkhairanta da ake faɗa wanda ya tafi sallar juma'a lokacin farko ladan shi kamar ladan wanda ya wanda ya yanka rakumi ne ya ba da shi sadaka wanda ya je lokaci na biyu ladan shi kamar wanda ya yanka saniya ne saniya ba ta kai raƙumi daraja ba wanda ya je lokaci na uku ladan shi kamar wanda ya yanka rago ne wanda ya je lokaci na hudu ladan shi kamar wanda ya yanka kaza ne wanda ya je lokaci na biyar shine kusan ƙarshe ya je juma'a ana dab da zai zo ya hau mumbari kamar wanda ya sai kwai ne ya ba da sadaka da wanda ya ba da sadakan kwai da wanda ya ba da sadaka ragumi wanne ne ya fi lada ba hadiya to sai ka ga ranar juma'a mutane suna zaune suna hirar su, ba sa tashi tafiya masallaci sai sun ji an fara hudu ba a lokacin zai ɗau da duma duk alkhairai ya wuce shi mazalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana ajiye wasu mala'iku ranar juma'a a bakin kofar kowane masallaci duk wanda ya zo ya shiga masallaci suna rubuta sunansa kama ana ɗauka rekod kenan ana ɗauka ana rubutawa ana rubutawa ana rubutawa da zarar liman ya shigo masallaci ya zauna akan mumbari mala'ikun nan sai su rufe littattafan nan da duk wanda ya zo bayan liman ya shiga masallaci baya cikin wannan littafin mutane nawa suke zuwa bayan liman ya shiga masallaci kaga ba su da himma kenan ba su san wancan alkhairin ba ne ba ana nufin raƙumi ba ne ba kawai ba abinda Allah zai baka ka kwantarta wanda ya bada sadaka raƙumi nawa ne ladan shi haka za a dinga ba shi ranar himma haka ai da bambanci kai ai da wuce naira saba'in ba raƙumi ko ya dubu ɗari bakwai ko raƙumi ɗaya kwai nawa zai siya zai sai gonar ne. ko to kaga ba haɗi to amma mutane ba su san wannan alkhairin ba saboda ne saboda babu himma wani za ka ga yana kusa da masallacin ko shagon shi ma na kusa da masallacin amma ba zai shiga masallacin ba dan yana ganin in ya je kawai zai zauna ne bata lokaci saboda ne baya hangen abin da yake nema a wajen Allah ai ka shiga masallacin ka zauna ka yi sallah ko ka jira liman ya zo kana cikin ibada ne ana rubuta ma Ladan. kana ƙara tarin ayyukan alkhairi shi yasa magabata sukan yi sammako su je masallaci ranar juma'a sukan tafi da ƙananan 'ya'yansu sai su ajiye su in sun gaji su matsa baya ko sun fita alwala da liman ya zo su zo su ɗauke su su zauna a sahun gaba saboda kwaɗayin wannan ladan yanzu ka ce ana fara hudu ba karfe ɗaya mutane nawa suke zuwa masallaci sha biyu mafi yawancin masallatai ba a zuwa sha biyu sai dai ka samu wasu ɗaiɗaikun mutane wani daga lokacin sha biyu nan ma lokacin ya fara harkokinsa na duniya Allah cewa idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay ku bar kasuwanci domin zalikum khairul lakum shi wannan zuwa sallah din shafa alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun sani ba mutane ba su sani ba ba zan wannan alkhairin ba don haka malai yake cewa duk wanda yake neman abin da yake nema yana da himma bai kallon wani abu daban kuma ta haka wani bai kallon wannan duniya bai kallon abin da zai samu bai takaici akan abin da zai rasa don ya tafi jima'a saboda ya san a cikin jima'a din nan akwai alkhairin da ya fi duniya akwai alkhairin da ya fi duniya da ma abin da ke cikinta to mala ya ce wa sahibu hadhihi himma wanda yake irin wannan ce himmarsa tari'un wusuluhu wa zafruhu bi matlubihi cikin gaggawa yake neman abin da yake yake samun abin da yake nema cikin kankanin lokaci malam ta'uquhul awa'iq matikar masu katsewa ba su katse shi ba wa taqahu al'a'iq da abubuwa ba su masu wanda ya rataye da su ba su tsare shi ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani to wannan himma ɗin, ma yake cewa matakanta guda uku ne mataki na farko a darajatul ula himmatun fasunul kalba an wakshatin ragba fil bani wa ta'miluhu ala ragbati fil baki wa tusafini min sadari tawari yake cewa wannan himma mataki na farko himma ce da take katange katanje zuciya take tsare zuciya daga kewa ta kwaɗayin abin da yake nema ma'ana zuciyar shi ba ta kewa don ta rasa wani abin da take nema mai karewa na duniya Shi ne alfani duniya kenan wata hamiluhu kuma tana zunkuɗa shi tana wato asalin zaburar da shi baki wajen kwaɗayi filbaki cikin abin da yake mai wanzuwa ne shi ladan lahira domin duniya mai karewa ce lahira ita ce take dawwama duk abin da ka samu ko abin da kake nema a duniya wata rana za ka shi ita kuwa lahira in ka same ta ka same ta kenan ba a kwace ma mutum sannan kuma ta tsarkake shi daga gurbata na yanayi na wato asalin nawa an ce a tawani mutum ya dinga yin nawa alfani ma ne yake cewa ita ce a duniya wa ma'alaiha duniya da abin da ke cikinta ita ce alfaniya ita ce mai karewa duk shekarun da duniyar nan ta yi ake ganin ta yi shekaru wani zai dinga ganin kamar a zamanin nan ne ma duniya ta kawo ƙololuwan ci gabanta kamar ba za ta ƙare ba za ta ƙare za ta ƙare wata rana Allah ya ce wadrib lahum matsalar hayati duniya, kama in anzalnahu minas sama fahtalafa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah ya ce ka ba su misalin rayuwar duniya nan ba komai ne inda kamar ruwan sama ne da yake sauka ciyawa ta tsuro in ta gama tsurowa, rana ta dake ta ta bushe iska ta kadar da ita ta zama kamar gari ta ƙari to haka rayuwar duniya take yanzu mutum ya gama shekarunsa a duniya ka yi shekara ɗari da ishirin a duniya kuma ka mallaki abin da ake mallaka na duniya na dukiya da gidaje da 'ya'ya da komai da komai ka faɗi ka mutu a ran da ka mutun nan an gama labarin ka kamar ba a taɓa yin ka ba shekara 120 ɗin an daina da su sai ranar da ka mutu ma za a daina sabon ka ce ai wani ya gama kwanaki sun ƙari yanzu ba ta tashi ma ake yi ba kuma a ran da ka mutu a ranar za a sake yin wani sabon abu da babu shi a rayuwarka yanzu wanda ya mutu shekara goma da suka wuce inda za a tayar da shi ya ga duniya a yanzu zai mamaki zai mamaki inda ta kai don haka kar ka ɗauka cewa mutuwa ka ita ce ƙarewar duniya e kai a wajen ta kiyama ka ke a wajen ta ƙarewar ka ke amma a wajen wani a lokacin duniya za ta buɗe mana a lokacin zai fara ganin wasu sababbin abubuwa don haka kada mutum ya dinga ratayuwa da rayuwar duniya amma da yake cewa shine wato himma da za ta tsarkake ka ta katange ka daga mai karewa ita ce duniya da abin da ke cikinta ma'ana hadu kalbu fiha zuciya ta dinga takaitawa akan duniya wa fi ahliha da mutanen duniya wa samar fiha rabbata fiha wahsha kuma kwaɗayin duniya malam sai ya fatanta shi da cewa kewa ce li'annaha wa ahlaha domin duniya da wanda suke cikin ta tuhi shi kulubar ragibin tana sanya ma masu kwaɗayin lada a wajen Allah maɗaukacin sarki tana sanya musu damuwa da kewa wa ƙulubar zahidi na fiya, haka nan zuciyar masu guje mata da haka wani mai gudun duniya in ma ta kawo mishi duniya ka haɗa shi da damuwa ne manzala sallallahu alaihi wa sallama inda yana son tara duniya da ya tara duniya da ba wanda ya tara irin ta saboda duk abin da yake so a wajen Allah Allah zai ba shi kama na maɗaukakin sarki ya ce ba haka ba wa ƙalu ma li hadar rasuli ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilaihi kanzun fa takuna aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura Allah madaukakin zance yake cewa unzur kaifa darabu lakal amsala fa dallu fala yastati'una sabila tabarakan ladi in sha'a Allah ya ce alkhairin Allah ya yawaita in ya so ja'ala laka khairan min zalika Allah zai baka abin da yafi duk wannan alkhairi jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai iya baka koramai da wasu lambuna wanda koruma za su dinga gudana a karkashin su wa yaj'al laka qusura kuma Allah ya sanya ma wasu katafarin wato gidaje Allah ya ce bal da bis sa'a su dai sun karyata alkiyama ne da haka kenan inda Allah ya so da ya sa annabin ya fi kowa arziki a duniya to amma Allah madaukakin sarki ba haka yake nufi ba yana so ya nuna duniyar ba komai bace a wajen bayinsa na kwarai da haka tunaninsu su ba shine su tara duniya ba tunanin su shine su gina lahirar shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah irin addu'o'in da ya saba yi ya juya ya fuskanci sahabbai cikin gaggawa suka ga ya tashi ya shiga gida da sauri har ma yana jan tufafinsa kamar yana yana warewa da ya shiga gida ya dan wani lokaci sai ya fito sai ya same su suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga kai wani abu da baka taɓa yin irin shi ba yace menene suka ce mun ga ka fita cikin gaggawa kuma cikin damuwa a firgice yake cewa wallahi wasu kwabbai ne ko wasu dinarori ne da aka kawo sadaka sai na yi tunanin ban raba ma mutane ba ina tsoron kan na koma ga Allah ban ba da su ba shi yasa na fita na je na baya ba duniya take yake so ba in yana son duniya Allah zai ba shi duniya amma ba duniya ce yake so ba ai Allah ya ba shi zaɓi da daren da aka isra'i da shi mala'ika jibril ya ce bawa ne da Allah ya ba shi zaɓi a zaɓi guda biyu ko dai ya zamanto annabin Allah kuma mai mulki ko kuma ya zamanto annabin Allah kuma bawan Allah mai kaskantar da kansa yace na zabi na zamanto annabin Allah bawan Allah mulki ba na san shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam na san mulki ya fi kowa mulki ai domin mulkin shi ya kai mulkin da babu wani annabi da mulkin shi ya kai inda ya kai ma'ana gabas da yamma kudu da arewa babu inda daular musulunci ba ta kai ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugabanta kaga in mulki yake so zai yi mulki duk kasashen da suke da mulki a wannan lokaci babu wanda bai kuma ya shiga karkashin sa to amma ba mulki yake so ba haka nan khalifofin sa Allah ya buɗaɗa musu Allah ya ba su nasara ya ba su taimako a zamanin sayyidina Umar tun daga Madina na musulunci sai da ya dangana da da nan kasar Afirka ka duba nisan wajen ka duba kasashen yana madina na haka zai tura a tafi yaƙi da runduna har a zo har nan ƙasar misira da muke jin ta afirka kusa da mu kuma haka za su zo allah ya ba su nasara haka nan zamanin sayidina usman haka musulunci ya yadu ya keta har ƙasar rasha duk inda kake gana ana musulunci a ƙasashen rasha yanzu zamanin usman ne musulunci ya shiga wannan wajen ka duba dai yawansu ka duba ƙarfinsu ka duba inda suka kai su kuma laraba ana ganin wasu mutane ne da suke cikin wata sahara inda babu abinci babu kayan marmari ma ba ma Allah ya bunƙasa wani to kaga ba mulki suke so ba inda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son mulki da sun yi mulkin da ba wanda ya taba yi irin su ma ba mulki bane a gaban su suna neman lahira da haka ita ce irin wannan himmar da ake so mutum ya samu ba a ce karka nemi duniya ba ka nemi duniya gwargwadon bukatarka Allah ya ce wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minar duniya. dunya abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi amma kada ka manta da rabanka na duniya ba ka nemi rabanka na duniya domin rabanka na duniya an kwatanta shi da lahira wahala ce ma wahala ce ka kwatanta abin da kake cikin jin daɗin shi da shi na duniya da na lahira da za a baka sai ka ga duniyar wahala ce dan bai taka kara ya karya da haka ma yake cewa mataki na farko mutum ya samu himma wacce za ta dinga kaman tsarkake zuciyarsa daga gurɓata na duniya da kwaɗayin duniya ya zama baya cikin zuciyarsa domin ita duniya takan jefa ma mutum kunci ne da damuwa amma ragibuna ya ce, amma masu kwadayi masu kwadayin duniya fa arwahuhum rayukansu wa qulubuhum da zukatansu fi wukshatin min ajsamihim suna cikin kewa ne na jikunansu kaman jiki ne gangar jiki ne da ba rai a ciki ko da da akwai rai ne if fataha ma kulikat lahu domin abin da aka halice su domin shi ya tsere musu fa hiya fi li fawati haka sai riga sun shiga cikin wani irin cewa, domin abin da aka halice su don shi ya tsere musu ai Allah ya halice mu ne don mu bauta mana wa amma zahiduna fiha amma waɗanda suke tsere ma duniya suke guje ma duniya fa innahum yarawnaha muhishatan lahum su suna ganin duniya fa ba komai bace illa wani irin kangi ne na wahala saboda me li annaha tahulu bainahum wa bainal matlubi domin duniya tana shiga tsakaninsu da tsakanin abin da suke nema misali karami guda ɗaya misali karami guda daya idan lokacin da kake da gidanka ko ka yi sabon gidanka ba ka da tv a gidanka misali ko kuma kana da tv tashar nta kawai yake kamawa da cikin gida sai ga za a zo ma lokacin da ba ka bukata ba ka son kallo illa iyaka kila akwai ɗaiɗaiku abin da kake kallo kila labarai ko sauran lokacin sai ka ce kan na bata lokaci na a gaban tv to an ka lokata irin duniyan nan babba ba ya kake ganin rayuwarka ta koma kai kenan za ka tashi daga nan zuwa can daga nan zuwa can ko a lalace za ka ga ta iya bata wasu awa biyar a gaban tv ba ka yi komai ba wannan awayin da kake tunda mafi karancin shiri da za ka kalla ne wanda yake da awa ɗaya ƙila kuma a ini masu irin wannan kallace-kallace na iya kallon shiri kamar kashi biyar haka zai kallo wajen awa biyar kuma ba lada ya samu ba yau da shirin wa'azi yake kallo ko shirin wata karantarwa ko shirin wata nasiha ne a ce neman ƙarin ilimi yake to amma mafi yawancin wanda suke sa irin wannan abin ba shi suke kallo ba to kaga kenan duniya ta shiga tsakanin bawa da abin da yake nema an halice ka ne don ga bauta ma Allah da haka sai aka zo aka cika taka da abin da zai cika maka saragarka da sararinka sai aka cika ka da wani abu na wasa yanzu ba don wannan abubuwan ba ai da kila kusancinmu da Allah ya fi haka to yanzu wannan waya kaɗai lokacin da take ɗaukar ma mutum Allah kaɗai ya sani tsakanin duba wasiƙu da duba labarai da duba tashoshi da wasu abubuwa mutum yana iya da ya alalace awa 24 nan ka cire waya kila tana da awa 4 wannan su ne bayan Allah na kwarai a wannan zamani yana da awa hudu a waya ko awa hudu kila zai iya yi a waya a lalace ke tsakanin kira da neman abin nan da zumunci na sada zumunci da wannan kage shi ma kanshi zai kai awa daya ko inda za ka yi kira misali in kasuwanci ne nan ka kira ka kira can in ka haɗa ka haɗa za ka da ka yi kiran minti nawa aka yi ka yi kiran kila minti arba'in amma a ini ma ya fi minti arba'in kiran da mutum zai ko to kaga duk waɗannan abubuwa ne da suke cike ma mutum faragarsa da in wannan minti arba'in ɗin da a kira za ka yi babu abin kira to kaga za ka kira mahalicinka Allah za ka kusanta da shi shi yasa kaga duk lokacin da duniya take daɗa gaba imani yana daɗa sauka saboda ne saboda ana samun wasu abubuwa da za su dinga shagaltar da rayuwa fiye da na baya yanzu 'yan shekara 20 da suka wuce ai ba su da wannan wayoyin ake, ko suna da su da lokacin da wannan salular ta fara fitowa zai ga a unguwa ba ma a unguwa ba ne. sai a ce ma a gari ai wane da wane ne suke da wata wayar salula ko duk sauran mutanen suna rayuwa lafiya kalau ko ba sa yi to amma yanzu wanda bai da yawa ana ganin yana rayuwa wata iri ba ba zai iya rayuwa in ba ita ba kuma da wasu sun yi rayuwa babu ita kuma rayuwarsu ta yi kyau ban ta fi tamu kyau mu da muke da ita yanzu a rayuwarsu ne suka yi irin wannan aikace-aikacen da yanzu muke cin albarkacinsu mu kuma a yanzu ga kafin ka samu masu irin wannan rubuce-rubucen sai ta bincika saboda lokacin an shagaltar da shi da wasu abubuwa to kaga duniya tana shiga tsakaninka da tsakanin abin da Allah ya halicce ka domin shi to malam yake cewa ali annaha tahulu bainahum wa bain matlubihim wa mahbubihim domin tana shiga tsakanin su da tsakanin wato abin da suke nema da kuma abin kaunar su wala shay'a awhasha inda alqalbi mimma yaqulu bainahu wa bain matlubihi wa mahbubihi babu wani abu da ya fi kunci fiye da abin da zai shiga tsakaninka da masoyinka in ya ce masoyi a nan yana nufin duk abin da zai shiga tsakaninka da Allah to ya fi komai kunci a gare ka yanzu a ce ka samu abin da zai hana ka sallah akwai abin da ya kai damuwa a wajenka babu shi ya za musulmi mumini na kwarai duk inda yake da zarar lokacin sallah ya gabato babban tunaninsa ina zai samu inda zai yi sallah baya son wani abu da zai shiga tsakanin shi da wannan ibadar da yake to kaga abin da zai shiga tsakaninka da wannan kusancin da wanda kake kaunarsa ai babban hasara ce walidhalika kana man naza an-nasa amwalahum wa talabaha minhum aw hasha shay'in ilayhim wa abghadahum Mare yake bada misali yace dan haka duk wanda zai zo yayi jayayya da kai a cikin dukiyarka ko kuma rayuwarka to wannan ya fi kowa zama hatsari a gare ka a mutumin da zai zo ya kwace ma kuɗi akwai wanda ya fi hatsari a gare ka fiye da shi to haka nan mutumin da zai zo ya raba ka da imaninka da addininka ya fi kowa hatsari a kanka ya fi komai hatsari a kanka gara ma wanda zai raba ka da kuɗinka amma an raba ka da imani a ina za ka sake samo shi a ina sake samo shi wa aidan haka nan ma ce bugu da ƙari kuma fa zahiduna waɗanda suke masu guje ma duniya inna ma yanzuruna ilaiha bil basaili suna kallon duniya ne da hankulansu duk mai gudun mai gudun duniya yana kallon duniya ne da tunaninsa walwajibuna masu kwaɗayinta kuma yanzuruna ilaiha bil abzari da idan suke kallon duniya wajen kuma suna kallon duniya ne da hankalinsu ya kamata a bambanta wannan abubuwan guda biyu akwai kallo da za ka yi da ido akwai kallo da za ka yi na hankali an gane ko yanzu da yawa mutane suna kallon sararin samaniya ko su kalli rana a sama ko wata a sama ko taurari suna kallo ne da idan kawai kaɗan ne daga cikin bayan Allah suke kallon wannan abin da hankalinsu shi yasa Allah ma ya mana nuni ga irin wannan kallon Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudiat ba ana nufin ka kalli kasa ba to a'a ka kalla da zuciyarka ka ga yanda Allah ya tsara ka ga saman nan yanda Allah ya kirkire ta ya gine ta ya samar da ita ka ga raƙumi ka ga halittun Allah yanda Allah ya tsara su hankalinka ya baka menene saƙon Allah a ciki ba wai kawai kallo da ido ake nufi ba shi yasa wani zai kura ma ido ya kalle ka kallo ne na ido wani kuma zai yi mamakin abin da kake tattare da shi ila na halitta ko na imani ko wani abu makamancin wannan to wannan kallo ne na hankali shi yasa ko hausawa ma a hausa suna cewa ai ba ido ke kallo ba ko sai su ce wai hankali ne ke kallo da wani zai iya wucewa so goma bai gane ka ba bai san ma abin da kake ciki ba saboda da ido yake kallon ka ba da hankalin ba to kamar alqur'ani ne yanzu ka dawo alkur'ani in dai da ido kawai kake kallon alqur'ani to ba abin da zaka gane a cikin sa ai kana karanta shi ne da idanka kuma sakon yana shiga cikin zuciyarka tana fassara shi to shine sai ka gane menene abin ya kunsa ko maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauka kana kallon su in dai kana kallon su da ido ne kawai ka ji sai ka ce ah, sadaka rasulunka ne amma in kana kallo da hankalinka za ka dinga auna abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa da yanda abubuwa suke aukuwa a zamanin yau sai ka auna ka gani ka ce lallai wannan saƙo na maza Allah sallallahu wasallama ga abin da yake faɗa mun rike shi mun gani wannan shine zai ƙara ma imani don haka masu gudun duniya su suna kallon duniya da hankalinsu masu neman duniya kuma suna kallonta da idansu ma'ana kallo da ido wani shi fa a duniyan nan damuwarsa ya zai samu kuɗi da haka shi abin da yake kallo a duniya ke wani kuma a duniyan nan duk ba abin da yake nema a duniya illa ya samu mulki baya tunanin me zai je ya biyo akan mulkin nan bai tunanin cewa mulkin nan fa wata mas'uliya ne wani nauyi ne za a tsaya a gaban Allah madaukakin sarki a tambaye shi wanda ya mulka din nan yayin mulkin su kaga wannan mai kallon mulki da hankalinsa shine zai dinga wannan tunani shi yasa zaka ga wasu za a zo a ce wani ka zo ka tsaya ka shugabance mai ce wallahi ba zan iya ba ko da ya san zai iya saboda me yana kallon abin ne ba da idansa ba ba wai kujerar yake kallo ba damuwa kujerar yake kallo damuwar abin da yake cikinta yake kallo ba wai ita yake kallo ba da haka duk wanda ya zama mai gudun duniya yana kallon abu ne da hankalinsa mai son duniya ko yana kallo ne da idansa ya sa ko a misalin aure zalla sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali yake cewa mace ana aurenta saboda abubuwa guda hudu ana aurenta li jamaliha saboda kyanta wa limaliha saboda kudinta wali hasabiha saboda matsayinta wali nasabiha saboda dangantakarta dini diniha saboda addininta to kaga waɗannan abubuwan duka da me ake kallon su a in kyau ne da ido ake kallon su ko kuma ba duk wani abu mai kyau bane yake zama abu mai amfani ko yanzu kana kwatanta kana kallon <laughs> halittun Allah madaukakin sarki akwai abin da yake mace ji kyau ne domin yasa ba a ɗaukar shi eh me yasa ba a ɗaukar sa ashe ga ba can bane ai ai abin da yake cikin abu ake kallo ba ai shi abin kake kallo ba ai amma inda kyau ake kallo ai mutane za su dauko mace zai tara a gidansa ai ko wani macijin ka gan shi zai ga kaman ka shafa shi to amma ban ka shafa shi damuwa ne <laughs> to kaga kallo da ido kenan da haka in can abu kake kallo kawai baka kallon abin da ke bayansa to wannan mutum zai iya yin kuskure mutum zai iya yin kuskure haka nan in kuɗi kake kallo ai ba duk kuɗi bane mai amfani a ban ma sai ka samu yanzu wanda Allah ya fi ba su dukiya su ne kafirai ko daga muminai da yawa suna cikin wahala da talauci to yana nuna cewa kuɗin nan abu ne mai kyau ya tunda Allah ya ba su shi la shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh ku kalli waɗannan abubuwan guda hudu ko da aure za ku yi dukka kalle su amma yace ka duba addini ka duba addini domin in kare su da ma'abociyar addini to duk ta mallaki wannan abubuwa ko da babu kyau addinin zai kawata ta ko da babu kuɗi kuɗin imanin zai mai gurbin wannan kuɗin da kake gani akwai wadata to haka nan namiji Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda ya zai ke muku kun yadda da dabi'unsa kun yadda da addininsa bai ce kun yadda da matsayinsa al'umma ba bai ce kun yadda da kudinsa ba bai ce kun yadda da kyawun jikinsa ba saboda wannan duk abubuwa ne waɗanda suke masu bushewa ne abubuwa ne waɗanda suke shi yasa ko a turance ma ana kiran su material abubuwa ake kiran su abubuwa ne kawai na na wucin gadi na wucin gadi ba wai masu zama dindindin ba akwai mai kudin da yake da tabbacin cewa ba zai talauce ba akwai shi ya ce shi yanzu tun da ya yi kudi yana ganin ba zai taba talaucewa ba ko Allah ba zai jarabe shi a dukiyarsa ba ba wanda yake da wannan garanti masu mulki nawa ne suka sauka a mulki suka koma talakawa ko masu kuɗi nawa ne kuɗin ya tafi suka koma suka zama irinka sun koma sharan masallaci da kiran sallah da yawa haka wani abu ne da baya abin nan amma ba yana wahala a ce ma ga wani mai imani daga baya imani shi ya koma ya lalace ko mai imani kullum da ƙara imani yake ya shine wallafi nafta da zadahum hudan Allah zai kara musu shari'a haka shi imani kullum daɗa kyau yake ko da baka da kuɗi baka da kyau imanin nan shi zai kawata ka wani lokacin ma sai ga kyau din ma ai fitina ne ai annabi yusuf alaihi salam Allah ya mishi kyawun sura amma sai Allah ya jarabe shi da wannan can da ya maza tun tasowar shi har ya kai inda ya kai jarabawar da ya samu da kyawun halittarsa ta yi yawa ai a cin kyawun halittarsa ne yan uwansa suka ji ba sa san shi suka ga uban shi ya fi kusantar da shi sannan ya je waccan matar Allah ya jarabe shi da ita ko ya jarabe ta da shi za a ci to kaga kyau ya zama masa fitina kuma so da yawa ma sai kaga wasu bayan Allah sai a ce ma in ana kwatanta ma sura halittansu sai ka ga ba masu cikakken sura halitta ba ne amma ba wannan Allah yake duba ba Allah baya duba wannan Allah yana duba zukata ne da kuma ayyuka haka karka danka cewa ga kaɗan saurayi ga kyawun sura ga kyawun halitta sai ka dinga ganin kaman kafi kowa wanda ya fi ka rashin kyawun halitta zai fi ka a wajen Allah domin inna akramakum inda a atqakum wanda ya fi tsoron Allah shi ne ya fi matsayi a wajen Allah maɗaukacin sani. don haka shi ya sa waɗanda suke gudun duniya sukan kallon abu da zuciyarsu don haka shi zai dinga kallon abin da zai dinga ɗebe masa kewa ne shi ya sa wani yake cewa wa idha a faƙan ƙalbu wanda mulal hawa ra'atin kulubu walam wa abu cewa idan zuciya ta farka sannan kuma san zuciya ya zo ya danne ta to za ka ga zuciya ce take kallo amma idanuwa fasa kallo Allah ya ce fa inna hala ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi Allah ya ce ba idanuwa bane suke makancewa na kafirai zuciya da take cikin irazansu ita ce take makancewa amma babu wani kaburi da bai san cewa al'amarin Allah shi ne gaskiya ba shi yasa annabi musa lokacin da ya zo ya samu fir'auna da ayoyin Allah yake cewa inni la nuka ya musa maskura ya ce ni fa da kai annabi musa cewa kai mutum ne da aka tsafe shi da haka maganganun da kake faɗa duk ba gaskiya ba ne ka zo ma da abubuwa na tsafi ne annabi musa sai ya kore wannan tuhumar da fir'auna yake masa ala laqad alimta yace lallai kai fir'auna ka tabbatar da cewa ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair ba kowa ya saukar da wannan ba face mahalicin sammai da kasai kai fir'auna ka sani yake cewa wa inni la azunuka ya fir'aunu masbura ni ma na mayarwa da martani ina kyautata zato cewa kai fir'auna halakakke ne tunda lalle idan ka ya gani zuciyarka ta tabbatar amma ka kiyarta a shi yasa da ya ga halaka yake cewa ya musulunta wannan yake tabbatar da cewa shi fir'auna ya san abin da annabi ne ta zo da shi gaskiya ne amma kawai ya ya rufe sa ne ya ki gani zuciyar ta gani amma idan ya karyata ko idan ya gane gaskiya zuciyar ta ki ta karɓa, shi yasa duk wanda Allah ya rufe masa zuciyarsa to wannan ya shiga cikin tashin hankali da damuwa wa kadhalika hadhihi al-himma ma da yake cewa shi yasa irin wannan himma din tahmiluhu ala rabbati fil baqi takan zaburar da mutum ta dauke shi wajen dagewa cikin abin da yake mai wanzuwa ne li zatihi wa huwa al-haqq shine Allah madaukakin sarki wal baqi bi ibqa'ihi huwa darul akhirah sannan kuma da neman lahira wa tusafihi min kadari ne. kuma irin wannan himmar tana tsaftace shi daga gurɓata na wato nawa ai tukhlisuhu tana tsarkake shi wa tum'isuhu tana tsaftace shi min awsaqil fito daga datti da kazanta na kosawa da gazawa a duk lokacin da bawa ya ji cewa shi yau ya gaji da sallah bari ya huta to wannan ya shiga damuwa a ya kamata kullum ka dinga jin bari ka ƙara sallah ne ko kullum ka dinga ƙara himma ne to sai wata rana aka kawai ka ce bari ka yi hutun sallah ka gaji to ka san cewa akwai damuwa wata ƙazanta ta shiga cikin zuciyar bawa to wannan shine at-tawani din shine nawa alladhi huwa sababul iba'a domin shi ne dalili da yake kawo wato asalin daidaicewa wattafriqi da sakaci wallahu a'lam Allah ne mafi sani wata rana wani abokin ya ban labari a ƙasar su ya ce zai ban labari abin dariya kan ɗan bulgaria ne mun yi karatu da shi ya ce zai ban wani labari da zan yi dariya na ce menene ya ce irin hutun ƙasa da ake bayan za a sha gobe hutu ba public holiday ya ce a garin su. wata rana sun fito duka an zo za a yi sallah sallar sallar a sai aka ga masallaci a kulle da aka je aka samu lima a gida sai ce yau ana hutu <laughs> ana hutun sallah aka ba sallah yau tun da ƙasa tana hutu ba hutu ana hutu ba sallah yau kaga wannan wannan wani rauni ne yi. yanzu gama a Najeriya ce to gobe tun da aka public holiday to duk masallatai a rufe su ba za a so a kai wannan yanayin ba ko yanzu kai ka zo mumini ka zo masallaci a cewa ana hutun sallah ka san duniya ta kare ne a sallah ba a mata hutu in ka ga ka huta ka bar sallah to ka koma ga Allah ne Allah ya ce wa abu da rabbaka hatta ya atiya kal yakin ka bauta ma Allah har sai lokacin da mutuwa ta zo ma almuhim kar mutum ya ji ya fara kosawa da kusanci da Allah ko ka yi karatun alkur'ani ka yi karatun alkur'ani ka ji kai na gaji da alkur'anin nan ba ba za a koma taɓa kiɗi taɓa ka ba wasu haka ne sai shi ya gaji da imanin nan ya yi yawa in aka yi wa'azi wa'azi ya ce kai a kyale mu huta da wa'azi na dan taɓa wani abu kuma la ita wannan himma ba ta sa ka kosa musamman kamar shi zancen Allah duk wanda ya ji daɗin zancen Allah ko karanta alkur'ani wallahi baya iya kosawa kullum sai ya karanta shi domin zai zama kamar shi ne abincin zuciyarsa kamar yadda in ka ji yunwa kake neman abinci to haka mai ambatan Allah da ya saba da ambatan Allah duk lokacin da zai ambaci Allah ba zai ji kamar yunwa yake da zaran kuma ya ambaci Allah zai samu nutsuwa da koshi a zuciyarsa to Allah ya sanya mu cikin irin waɗannan bayi Allah kuma ya bani irin wannan himma duk abin da zai raunata mana imanin mu Allah ya nesanta mu daga gare shi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Mm-hmm.